na alayla andi sundo chawo serda kamande andi ucho alhamdulillah mana sala e kilalan kawo ga karande to kawo sala dungro awo ti ninga lajo sala dinga lajo amenna ayi wollo tima kamande nasil andi andiro sai bismillahir rahmanir rahim ya walladina amanu ya nan di mumin na amdan na ala nan tilon so kamu ya kal konga ya kal de kamu na mumin ala ta sarana di idza qumtum ila salati sala rocinu ya faga sinu nan de tullo wujuhakum huskan do tullo waidiyakum mukondo indi tullo ilal marafiki njura min kondiro wamsawo nandi amsano biruusikum kalando amsano ngawen hu ngum min tamia ngaworo muriro yademia kor kala ngamen gombo kudi dayin jadodi faral kala tuy sunna wamsawo biruusikum warjulakum musindo india tullo ilal kaabaini simsiyen indi kondiro wen kuntum nandi wallo ya zunuban zanaba nandi anjawandanaro walenga fatta haruna ndi kasal dunoyeno kamu haylanjudaja kasal loyeno Nan nankande on jodaja kasalloyeno kamon basalna rattaɗoya kasaldanewono kannasimi de mannetine min jimca kasaldanewono ni kamuya kal ya kal to wollo odi ngalaji ni asala ngalaji na ayna ngara nabi woji la salata liman la wudu ayen la wudu a liman la yazkuru sma llahi alayhi yen sala wa fa kam wollo ba alan yen koro wollo wa kam don na wolloro nabca bisimillahi rahmani rahim wulji waadi yeno cu ala e sayi waadi nan. to kaman ya wollor nammuya ya wallo dai woyno ala anda ne mi sallallahu alayhi wa sallam iri wollotirinada samma saabiyar ruwa koro karma da ruwada mu ya kwanon mi sandal ne mi burun mi mentakan wallo ne mi ro walja ci bawa ne mi nuko ramlan. ci ya wala sakan gairo wala no bidon gairo wala ngada nuko ne mi nuko elan gananimi a to wallo zunun nan mu miyama a wuzu billahi mina shaidani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi lazi alalma a tahuran ala kiranimi sa wallo zunun nan mu mai sa wallo ngisimiya kenan kwa niyanimi niya wallo yadi faral ingi tayarni wallo ne faral hukka ya tullu faral kala am ngasu indiya tullu faral kala am kala wa nganjawadi faral si indiya tullu faral cincin du faral duwa duwa ngolo ne faral na duwa duwa zi. cambal cambal cambal ni dimi a ah. ngustu num banjero num badan mana e dimba cini melen me kila laga de e dimba alu ma faral lanjero karkalo jero de faral dai sunna anja chaman sunna ngasi di sunna ngasi babalin chini mjingena sallallahu alaihi wasallam yuzini jibril bisiwaki hatta khashitu ala asnaniyana mala jibril chini mjinge cini di hare cheri ni wurdiro riyo koyana sallallahu alaihi wasallam ramba chini mkinajiro awaina rabo na nabiranba giraje fasadra tinum da kinaji ko cinum kinaji ramya ime ramba to na har giraji kamonjullu arsamma ga inda dawdundo dawdu kalewa ai wazo ai ba inda daudun do daudu kalewa ai ma ai wazo ai ma ba ya rasulullahi inda daudun do daudu kalewa ai wazo ai ma wazini inda daudun do mare turkibti ya rokada daudu kalewa ai wazo no adana gurin sine wannan kumon kuman tiro ngoja chude kiano dai kuman tiro kiana nabi kiano yande aisha rokoy chaman aze kullum sai kuman ce chai yande aisha yande hafsa to kuwa di kuman janju ya cice yarna yara ndaka amani kam gada kwaljai aidi miyenia nabi chin mke najira wa ina rabawa sa isi a niya uwa lewansi a cin mke naji ulle niya sa lewanja cin mke naji ulle nabi cin nam gina jira wa yana rawa yanda ya jaro yan yanda dawdi yana cin jira yanda ya jaro kinjan jira kenan ai wa jono cin nam gina na nabi ro yanda ya hausa yaro le yana inda dawdi yana wa yana kinjan jira kenan ai wa jono cin nam gina jira janne mura hakan yana nabi ro fa <laughs> mai yana mai to sai na rasulullahi kuma ande ya ko mare turkibta yan yimla yana kai andibi awo kuma ni cinum kina jira to nabi ba gira yan sa handoro isikia sai kawo fa ko samta kana nan don yino nabi wa ya nda aisha ni ngim boyno mari da gibti ya ya kaleno ummi habiba da ya kaleno salma da ya kaleno hamsa da ya larani zainabu da ya ramba ni samman ifadoro isikiwa sai kawo fa ko lekira umma sidin mokino ina rai nabi ligaraji da nabi marai fa garaji <laughs> nabi awo cinum ginaji ti awo indi man garaji ya doka leni miya to giraji tinin madi kinaji miya nabi giraji amma nabi rana ma nangara giraji wa ande ran samiya girani bigano namba kala game gama ran sana girani yana to nabi giraji wa hal nabi yedi ban wani miya giranin ba babar girani mi wala kada ko zubaru sulumin kabli garwani miya nabi annin murai maro kari yamma mi za jana na fasabaru tandika na dijana alama kuzibu yana kari yammum channa adro karijana ina kanarijana zai wa uzu raradu na zuro adro kanarijana hata atahum nasrullah hata atahum nasrullah wa hano alama kuzibu wa uzu na nabiyaro karijana kari yammum channa radu na samaro zai nabiyadino kora kama ne fasbiriyano kanani ngoneno kama sabara ulul azmi na rusuli kinga yamba bayar ya kuma ya kunga nin buro idi kana lijana ni ya kana dine wani ya rasulullahi fa innaka mislum ya tan niya mabi a wata yiro wuljana ni yiro wuljai kari yammum ni yiro wuljana na to nabiya cha ya zama wuljana <clears throat> nalan ta tashabat qulubum yan miya. ya a arina la zaratan fa tobi sa'ikatu bi zulmi min sumata kadul islam min ba ni ma ja'atum al bayinatu fa fa'una min zalik ade kirdiya maka ya ramba yano kirdiya cha ya a mata iya karun jani nan kirdi lan chaman zana de yawano tandi niro kari ya mum jana to kirdiya cha ya zama nabi zaro kari ya mum da wajana nabi ya sai ka ofya kufa ha zuron gani to cin ma babulin jinge wande cin sallallahu alaihi wasallam dor yam lasar yam wallo din namdin yo babulin cin jinge wono lasar yam mayru le wallo namdi namdi niwa babal lin cinam jingawon wanda cinim kwalli gina jin jinniyan to wallo nam me cinim jingami babal lin cinim ma jingame jingame jingame jingame sunna kwa ni a wallo ngoni mira a malam mala fukar le ma ni a wallo ngoni ra malam mala a be sa wallo langa simewa ala kulli alim hinja yakal da dawnu ko ne be ya kuro tulimi dawnu ko da ya kuro tulimi a cinum dia ya kuro ngolum babal lin jingama ya ngawara ya kuro ngolum cinum da babulie guntu guntu akada a asamma tsului nabi kam ciki na jiyar wainar ba kamunya ya kal konga ya kal cinin ma a daurin ne ganan zu ya kuro jinge ganan zu fa ya kuro ngoro jinge mi ami oro jinge daudu tana nabi wallo fin ya jici koro wallo ngawo man jici ne ta faida yawa mala jibril ta gala jawal kwa cinin za ya kuro ngolomumi kinjanan mala ingi gonimi mi nuko kamaram nan gonimiya miya wai lazuro so miya wailadin sirinimia nuko kamaram din tinnimi yakuro dim sirinim yakuro ade ngawalan kwa ya yakuro tulim sumo wadala ngwaja sumo wadro ngum min ngwaja ngisiram boisi chotto yakuro tulim ya yakuro tulim gora da ko yatulim ana danum ba dawnu ko yadun kondengo yakuro njuro min kondengo tulim kumaram dia ngai wala dia ngai kwayin yin wani me nuko mun indiya do so me rama liman mali nuko nem ndi indi killa do no ngum num ndi ciro gana amia jami rasi no gasi kala ne be samma samu me kala ngawa ngaleji tilo maro dim sumo e tilo ram sade kala e hollo am sade yindi sa ko sor chadi watia ya da me akor kala ngami kwasi nam ya kura tullim cincin nimi adana non sala do le nimi ha to adana na kwa sala do le nimi to alhamdulillah ali ni ngalaja sara ngalaji wa sai wallo ngalaja kwa wallo mtere asharu alla ilaha illa allah wa la wala sharika la له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من بارك الصالحين هذا كراني ما داي غولون لوم نبي تابي كما سيمن مبليني هنا to rai adala non masijo kwani kongale ni kama fa saliji sallallahu alaihi wasallam uji sayati zamanun zamanun alal nasir yimla jaman la daren amsar isir la yukrimuna al ulama malam be madaraja tsoriwa illa bi sawbin jaridin sai malam kalu bulinga suno bulinga jawabulinga ramma malam duna ma alar lambon jiba doka alar doka na biyar lambon jiba doka un dimar lambon jiba a wata rana jiri malam alai da ne da rajajewa wa wala yasmauna al qur'ana kira luran ya makirje wa illa bi sautin hasanin sai kam ko kija malam bedu na rawa ma kare ngila ngila luji kare ngila luza ya malam haram ni de kalu bulin hado bulin mota bulin kamun bulin ayya bulin jawa bulin suno bulin kare nyime bulin ayi tima kare malam bira malam kare dina kada wadi kare malam biya a to malam na rawa ma za ta rawa yana luran da ya kirje wa sai kam ko kija wala ya buduna la ila bi ramadana yana ibada ala sadiwa sala dore ta yaran ba lazar tande yaran ba mairu tande yaran ba leza tande yaran ba sala zuwa tande yaran ba jimman tande yaran ba amma ramadan yi siya jadi sa ramadan ko ciyar na. jaman la azai isiyan la haya alinisaim kamuwa nan guba ra wajen nan guda jaman gida kamai nan gu miyadi filaranga ara kamuro keno falkon ra keno Sha'awa 'yan miya ala ala to filar kamu kamuro keno tiro kwa aro keno to a rawar walje jaman yi siyan jaman yi siyan ran ba kamuwa biya nan waje a jaman yi siyan wala wala sabara li hukara himir tala ya kanadin yana nan tala ala ala su kazo cinin wa nan baru ciri kam ceji liman hayin ciri liman gini ya juyi liman maskin na ya juyi ramba ayya liman aman ne juyi gina ne cana cana ya juyi wadi a juyi gina ne biya cana gina cana azuma juyi nan tala ala dira ci na ade kalan kana dingo jiwa ade jaman yi siyana wala ya li agniyahim gari wadi kyauta cadi wa har abada tala ala kana ce jiman kyauta cadi wa jaman yi siyana wala ya kana wana bil kalili a ogana ya wundu ma cidi wa jaman yi siyana rama kara miliyon jariya yindi mani. ya kun jariya miyo manimi miyo jariya yindi manimi uhura da dona kara miliyon balisi mi aramba yindi maki du miyo sen ba hindi maki du be agusen ba hudewo maki biaggenaɓe alhamdulillahi ke uwa sidiwa gundi gina awo gana a jamani yano. sallallahu alaihi wasallam wala ba'una, wala ba'una bil kasiri wangu jawiya ya churon jacin buriwa Caman ciro adam na yada ciri kauriya chidi ja chidi kauriya kandol na ya ne a wacin buri ba ne ciro adam na yaramba kandol na ya sai ciri kauriya ne ya kulli kana waljiwa wal yazu billah himmatuhum yano hibutuni bibutuni mena himma awla ya kalan jarira me to churonja nangar no ala nangaroni nabi nangaroni awla arin ala nangaroni biya kam himma ngoina awla jarira me to churonja nangar chariano mana mana dinum wa dinum arin no dinarum wuli biya jaman no arin zama yano wuri wuri roisi yano wuri ne arin ya lamar ba yano kam ganam dira mai wuri maji amma arin ya lamar lan tinga walan ya wani sa'um kibla meno ka mwanja ita ndima kabaro awabe ka mwanja wunjina atari kibla anja ka mwanja yana ka mwanja baridi mijina atari wa diye chini a wadi dibi ala waina nabi wayina lura da bijina atari ada ya jamani yana <laughs> wo buyutu masajidi umeno masjidi njama fanja yana masiri oleje jayo biyan masiri oleje jayo fanja kam sariji nwadi fasan sariji ya jamani siyana yukiruna min al ulamai kamata kiro samu wani ma'ana kamata tafirru nami mina zabi malum tsaru yan garin ba tsaru yan ifiruna min ulama wule malum tsaru yan malum nan garin je dajane mana ala ya kirje yo kaman dimi so kani so ngam so buldu so tsaro yan garin je da rama malum tsaru yan malum da akwalje amma ganga ke tulu anda martaban gudu mara ganga ala ta tule ganan lawarai karma wallu tsaru da to malum zaru yang garam bataru yana yubiruna min ulama malaman garin jai kama tafirun na'imu mina azab mina azab mina zib bullu da yadimi sokani da na hazirun garam jai yana fa idza kana zalika sa'ada iduna da walja ibtalahum Allah bi salasati kisalin ala masiwa ya kucuriya awwalu wajar fa wal barakata min amwalihim liman da samma bara baro ala cidiyan wasani sallitu Allah alaihim sultanan jaizan jairan yana yindi yana mai zalim ala nan diyo duwan jai moyindo zalum gunnundo yaɓe am kurahu ye zalum wo woljiyona yukhrijuna min aduniya bigayri imani sadala nyeno ala ani azanum jata imani ba wadana kirri lera wale ni miyano ha ala azan dezat ala azan dezat sam masiwa ala iwa wakaja wana liman do bara bara waji mai zalim ala na niyo do anjai arum tiya wala namba jere di mi anja gladi tani ko kewtaro niyo onjari namba suwa le ni mi dor arum tiya wala ngalinja na isim <laughs> ala ye jamani isi yana ha Allah zan da tsaro na alayhi rasar wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh